ba. ‘Yan caca ‘yan aliya masu rabo cikin haramun masu rufa da algarara kun juri ku a soci sannan kun iya kwana a zaure. Ga sawun ku gani asara. Masu caca kuna ganin asara in kun haƙuri ko ga samu. inda ita ta garkiya ce ina zauna a kati a kun ji yan caca yan aliya an ji almajirin ku ni ma na sake hali a yanzu na son fajinta in mai wayo zale kati in mai wayo iyanka idan da ta rona ake son sai dauka araba hudu ni ban saya ba ban saya ba ba zan hana mai sai sai ba ni ma ka nace audi yaro ko ni ba zan saya ba ni ma ba zan hana raba yaro da jamfa su baka ka zauna a tsirara sannan baka san abin rufa ba babu kwaban na zaka karya da safe idan gari ya waye idan mai san ka in ya ganka sai ya baka taran kunna ta ba ko ya baka koban kunna ta ba ice maka ta yi gidan ubanka ya wuce wai kamar ciro magana dan mota zarto magagari dan mai damma da ya da gaude ai ka sani ba sa ci na suna hada yar gida a ci ni dan amadu magajin mudi abokin shawaran ya haya dan dudu mai kawo amma alun malabo dan kwala a zauren gidansa ni da ya gara in kwana caja ofis bakadira magajiya ya tankwaji kan ba su audu mai kada gongoni na sali'i. alin malabo bi da farin sula ta ladi na gwara uwar kara ta garba da mai ji kama manjinin alitabiya da sali matar musan abatta jin mai bale ga sa irawa jinin malam almai gidan sa mai radiyo jin biya ali ma dan aminu da tori ya biya ni Jikan wasa ki babban guga diba daya tulin ka goma na ba dan wajen ma da waki yaro ga ma jawabi magaji ka gane wani ka ƙasa ta ɗauka mai tsoron shan ruwa a kwano ba zai shiga rijiya sha ba ai da na gaya ma masallacin kura mai wuyan zuwa ga kare mai sana'a sana'ar gyangyaɗi a murhu wata rana shi za ya ƙone del wannan ya wuce wai ka faɗi daidai audu amma na gode Allah na gode wa wallazina dalawan hedimasta shi ma taimake ni mutumin da ike san na sale audin kaya na sale sarkin zazzau ibrahim ne jikan kwasau amma malam audu kaya dan malam sa'idu mai kamar dan yaya dan malam sa'idu goyon dan yaya biya ni da malam abubakar dan dallatiyaro ga ma jawabi magaji ka gane galadiman daji dan bara'u da doka magaji aro jikan galadiman gari hayatu yanda iwa audu yara har abada ban manta da shi ni ma ba manta da shi ba magaji mai roko tsakanin Allah da balbela ba jahilci dole an mashi godiya in ana kyauta don a gode bakin mai abin sa na gode wa zulai taladi mai agwagin binni taladi mai kajin binni ta garba mai tumakan binni ta mamman mai kajin binni ta garba farin wata tsaya a gaban mukiyanki sun ki Allah ya so taladi yarmace hajji magamin ki baya da daɗi gora wata. ta gida ta sa siminti zaman ta kawai kada yan kwari su kwashi dauɗa. aboki ya shawarar ladin jalal ta ila da mai buki a kujera yan na dogo da manza ta biya ni kan ogu da kan wa mai